Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a maza da mata masu kallonmu da sauraronmu a duk inda kuke a faɗin duniya barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Lahadi goma sha bakwai ga watan Zulhijja hijirar annabi rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara biyar wacce ta yi daidai da 23 ga watan Yuni shekara ta 2024 bayan aihuwar annabi Isa alaihi salam muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya yarda mu nisance ta masu iya magana suka ce in baka iya kama ɓarawo ba to shi ɓarawo sai ya kama ka ranar juma'a ga da ta gabata da misalin ƙarfe shidda na ce. babban dogarin kwa da shugaban ƙasa ya karɓi bakuncin a jakata da na makka a cikin kwa da shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin janaral muhammad tumba tare da halartar alhaji mamman wangandu zakara wanda ke jiran a hidda muhammadu laminu baban yara daga mukamin shi na Minista shi kuma a sanya shi wanda ta rike mukamin sjg aka hidda shi zamanin mulkin muhammadu isu sakamakon wata takaddama da ta muske bisa harkar afirka kar kuma an ce akwai wasu abubuwa waɗanda ba a gane mai ba ana zargin yana da hannuwa a cikinsu da kuma burema barte waɗanga mutane biyu su suka san wane ne ake ce ma ɗan ta'adda in ma ka ce kai refanti ne ka tuba ka bar harkar ta'addanci bare ma barta da ya dibe ka yana ganewa gaskiya kake faɗi ko karya. Turar juma'a cani ya gana da su har ya ba su jika ɗari uku uku abin ga da cani ya hito yana kwaɗi da babban murya cewa suna zargin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum da laifin ya gana da 'yan ta'adda a cikin hadar shugaban ƙasa to abin da ya kwaru shekaran jiya juma'a da marece cani shi kuma mai asunan shi a iya cewa shi ma apology de terrorism ne ko kuma a'a cani a an connivance avec des ko kuma kaka al'amarin yake shugaban kasa shugaban jamhuriyar muhammad bazum ya kwadi da babban murya cewa shi a matsayin shi na uban kasa yana neman zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura cikin ƙasar mu ta nijar hakan yasa ya nemi abinci komai yaran da suke nan suna yin ta'addanci su wane ne su mi ya ingiza su kuma yana son ya san su wane ne uwayensu kuka zo kuka ce a'a ai lalan niyya ce ke gare shi to kai cani abin da kai shekaran jiya juma'a da marece shi kuma mai sunan shi dan Allah dan annabi ka hito ka waye ma 'yan ƙasa kai ka gaya musu kai menene ka yi da wace irin niyya ka yi to kai ibro da ke can place de la concertation kana ɓaɓatu. sun zo sun gana da mai gidanka wanda kake takama shine ɗar mai maka gindi har kake zauwa kana walakantar da jama'a da rana kirikiri cani ya gana da su an yi abin da aka yi sun koma wasu salim alim wanda ana kyauta zaton cewa damun su suna rayuwa a dajin sarba cikin ƙasa makwabciyar tarayyar najeriya to ibro mi an maganar ka shigo da shugaban ƙasa sun koma kuma djsa ta bala a rabe ta san da labarinsu yaro rawa ya koya bai koyi rangwada ba da gudu da tsalle-tsalle yanzu muna buƙatar amsa mu ji wani kwatamce za a hitowa a yi ma 'yan ƙasa 'yan Nijar sakamakon kwanci-kwancin kwana da aka yi aka sharara musu karya aka ɓata musu kwalluwa domin a halalta wannan karan aiki da cani yayi tare da haɗin gwiwar wani gunguman ɗan siyasa da hasada da keta da baƙin ciki suka rufe ma zuciya suka ƙulla tuggu da makirci da keta da baƙin ciki don a tare ma bazan hanya. shi wanda ya saka yana ina yanzu cani shin ya dawo ba ya dawo ba allahu alam ga irin yadda al'amura suke ci gaba da bayyana yau da gobe kaka al'amarin za a kasancewa ga shi dai sanarwowi sai hitawa suke yi nan da can ta kowane bangare ta kowane fanni wanga farfe na bilma da aka ce an yi kidnapping kin shi mun ga wata kungiya da ta ɗauki alhakin aiwatar da wannan aiki wadda ta kira kanta ita ma kungiya ce ta tawaye ta daban kuma sun gayi jerin bukatunsu kuma a cikin ma sanarwarsu har sun yi wani abu da ake ce ma hannunka mai sanda ga general muhammad tumba suna cewa gayya kuskura ya je gundumar arlit tumba ya je ba ya je ba allahu alam sa'annan a ɗaya gefe kuma su ma wata ƙungiyar ta waye mun ga sun yi sanarwa amma su sun kira kansu ba makiya jami'an tsaro fds ba ne suna cewa inda su suna kiyayya da jami'an tsaro fds lokacin da suka kai hari su gidim da sun kama su otash amma sun ce suna kira da babban murya ga jami'an tsaro fds su yi aikin da an nasu saboda wanga yunkuri na juyin mulki da cani yi ba shi ya yi shi ba wani kwarakulla ne ya aikata shi saboda haka ba za su amincewa da abu mai kama da rainin wayo to saboda haka wajen sansane sansanenmu muka ji labarin cewa akwai wani babban tsuntsu yana shirin hira ya je can arlit wasu ka ce a'a ba arlit ba za ya bilma za ya je ya yi gaisuwar ta'aziyya to wanga abu shi ne ake cewa cnsp tana yin abin ga da ake ce ma san raƙumin yara yaro yana san raƙumi yana tsoron shi wasan ɓoye-ɓoyen menene ake yi shin maiki ne yake shirin zuwa can bilma angulu ko hankaka shin da gaske bilman ne ake son aje ana yin abin da ake ce ma ɓadda idan an kallo dan dai kawai a sha kwana aje can arlit ko kuma ƙaƙa abin yake wanga wasan ɓoye-ɓoyo da cani ya hito da shi shine ake ce ma wani sabon salo mai ga kafaɗa haka aka yi ta yawo da hankalin al'umma wajen zuwa ga sallar idi aka hito aka ce a cani za ya shi aka komo daga baya aka ce cani ba ya zauwa domin a gane kaka ajandar take wa za ya zauwa da harko wa za ya zauwa daga baya karfe nawa cani za ya zauwa da dai sauransu shin cani ka san baka iya doka waɗanga kaya kake nan kana ta ɓata ka ga banza yau wata goma sha ɗaya cani kana kumshe cikin ɗaki ba batu ba labari abin da aka ga dama aka zo aka gaya maka shine kake aiki da shi su kuma saura suna cikin gari suna ta shagale wallansu a yi sata nan a yi sata can amma sunanka ne yake bacewa waɗanga yara namu guda shidda da aka ɗauka a matsayin hursana har suka fito suka yi bidiyo suka ce dan Allah dan annaba a agaje su ga ƙasa ta mance da su har yanzu ba a yi kwamnike ba amma jiya da gudu sai muka ga tun ya hiddo kwamnike yana kwaɗi yana ƙarawa a ah, sun kamo mota guda an kashe mutum guda sa'annan an tahi da wasu biyar motar da ake cewa an kamo lalacewa ta yi suka yada ta suka tai suka barta to su waɗanga yara guda shidda muna tambaya muna ƙarawa shin shi kenan amince da su kai jami'an tsaro fds gakkumance waɗanga yara ne kuke ce ma farar dar gakkumance wajen farmasiyon kun yi wanka tare kun ci abinci tare an gurza ku tare kun yi kuka kun yi dariya duka tare yanzu kuma shi kenan yaran ga har su hito su yi bidiyo a ce sun ɗunɗun ma ɗunɗun ba batu ba labari jama'a ƙasa ƙasa ce wanda ya walaƙanta ta wallahi baya kai labari ƙasar mu tana ta gayyara tana ƙarawa amma kowa ya rungume hannuwa ya kama bakin shi ba a cewa komi gayin gaskiya fa baya hana abutta cani Allah ya gwada muku ga hili cewa baya zalunci kuma bai yarda da zalunci ba adalin sarki ne shi kuma shi kaɗai yake baya da abokin tarayya kun yi ma ba zama ƙarya kun yi ma ba zama sheri kun hima 'yan ƙasa ƙarya kun kulla tuggu da makirci yau cani gashi Allah ya kama ku da rana kiri-kiri ka kawo 'yan ta'adda cikin da shugaban ƙasa abinda ka hito ka ce mun 'yan ƙasa ka zargi bazum da wannan abu ka saki 'yan ta'adda cani ka ɗauki rifanti cani tsaro ya taɓarɓari ya dagule cikin hannunka ka yi mu bazum sheri yana ƙoƙari hannuwa da ƙafashi ganin cewa zaman lahiya da kunciyar hankali sun samu cikin wannan ƙasa tamu mai albarka komi yana tahiya irin yadda ya kamata kadiba ka gani karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazoum cikin shekara biyu muka rasa jami'an tsaro fds 57 allah ya rahamshe su ya gafarta musu ya albarkaci abin da suka bari kadiba cikin wata goma sha ɗaya cani sama da jami'in tsaro fds 600 aka hallaka mana banda waɗanda a can kame wanga abu kaɗai cani ya ishe ka karatun ta natsu shine muka gaya maka ka ba mai abu abinai tun lokaci bai ƙule maka ba inda rabon kura ga takobi sai a sayar a so akuya ita ko akuya kura ta kashe ta da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.